da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra amini Fage zan gabatar da shirin. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau biyu ga watan Maris na shekarar 2023 za mu magana ne akan cutar hawan jini ga matasa. yau wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta tattauna da masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin Kumasi a Ghana, inda wakilin sashen Hausa Hamza Adams ya tattauna mana da likita akan cutar hawan jini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Dr. Maryama Abbas. Zan yi bayani game da ciwon hypertension wato hawan jini. Hypertension yana cikin eh, curutan da ke yawan kashe mutane duk duniya baki daya eh, hausawa na kiran hypertension ciwon hawan jini me ke cause hypertension akwai ababe da yawa da ke cause hypertension amma mu as medics muna classify waɗannan abubuwa as modifiable and non-modifiable na ce modifiable wato modifiable nan abubuwa ne da za yi a kawo sakiya a ciki wato in aka sake waɗannan abubuwa zai ya hana mutum ya samu hypertension in aka ce non modifiable wato waɗannan ababe ba yadda za ka yi ka yi sake waɗannan abu na farko shine resinka ka zama bakin mutum na biyu shine sexinka wato ka zama namiji ko na mace na uku shine shekarunka kun gane ko wato wadanga ababen gaba yadda za ka yi an haife ka kai a san african ne african is a risk factor for hypertension da aka haife ka um, she zamana ka zo namiji namiji the sex male shi kuma risk factor ne a samun ciwon hypertension da kuma shekara wadanga abubuwan ga ba kai komi game da shi in ya zama kuma familin ka akwai wasu da ke da waɗannan ciwo cikin wannan familin nan kuma za ka yi ka samu ciwon hawan jini a waɗanga risk factors amma abin da zan kara karfafa kai shine non modifiable risk factors in aka ce sorry modifiable risk factors modifiable risk factors wato wannan ababen in kai wani abu game da shi za ka yi ka kawo sake a cikin rayuwanka number one shine diet wato abinci yanzu ba kamar da damun great grandparents kakanninmu ba yanzu abincinmu duk ya sake fertilizers abubuwa ya bari abincin mu ba kamar na da bane da ke ba da lafiya sosai yanzu mun ga kamar yawanci abincin mu da muke ci carbohydrates ya yi yawa ko ce starch ya yi yawa a ciki to bodin mu kuma yanda ke ne inda ya zama da starch ya yi yawa akwai wani processing da eh, starch zai eh, yabi ciki ya so too much starch ana eh, mai da shi ya zama muna kise ya so in dai mutum kai azumi da baka da starch cikin bodinka ko glucose eh, ka ya je ya doki wannan kisin nan ya kuma da shi starch ya so mutum ka yi ka samu energy ka aiki to kaga mutum ya ji abinci zai ci sakwara babban sakwara amma nama don kankani wannan sakwaran nan kai kana ganin ba, kise ciki amma kamar yadda na fassara yawan carbohydrate nan ka na zuwa ya stone shi a kise ya so da gaba in dai baka da starch ya use to wanga yana cikin number one abin da ke kawo muna hypertension ko hawan jini a cikin kasanmu ko in ce mu afirka da duk duniya baki daya na biyu kuma shine shaye-shaye kamar busa sigari da makamantansu to sigari akwai wani abu cikin shi ana kiran shi nicotine wanga nicotine ga yana iya ya kawo ya cause blood vessels mu su yi kankani in suka kankani blood vessels mu ku imagine blood vessels mutum kamar pipe pipe da ruwa ke bi ciki to in dai wanga blood vessel ya yi kankani kaga kamar pressure da ruwa zai yi ya bi ciki ya zo ya supply mu ya yi very strong to shi ke kawo hypertension ne don yanzu wanga nicotine ga da ke cikin sigari da makamantansu ya bari eh, cikin pipe nan wato vessel na ya bata isa kwarin shi ba kaman kwanin wanda bai shan sigari ba haka kuma kisin nan ke yi kisin nan na zuwa ya je ya kwanta cikin wanga pipe ga yanzu shi ya bari Eh, ainihin ramin pipe ya zama kankani isan eh, dai jini zai bi ciki jini na bi ciki da so much force don ba da haka ba bodin ka bai samun jini har ya spread to other parts of the body abinda sigari kuma ke yi da wasu da makamantansu kamar su weed koke da abubuwa ke yi muna kenan kun gane ko na uku kuma shine rashin mutum ka yi exercise kaga mutum aikin shi yawan aikin shi yana zama wuri guda to mutum ba ka yi exercise ba ya za ka yi ka break down calories ka calories um, shi ne at the end of the day mutum ka yi exercise abubuwa calories ka kake shed ya so mutum ka yi karfi ka samu ka stay healthy aha in mutum ya zama na kullum kana zaune wuri guda ka a exercise ba ka komi bodin ka kisin nan na yawa yana yawa cikin bodin ka kamar yadda na fassara eh, earlier ya zo ya clog vessels ka at the end of the day mutum ka samu ciwon hawa ne na na fudu kuma shine cin kamar gishiri in mutum ka bari gishiri yayi yawa a cikin abincinka wanga kuma yana yi ya ya cause hypertension wadanga dai su ne common ones da ke cikin settings mu ko in ce ya settings mu da mutum kake kasa akwai courses different different um, courses da yawa kuma ya mutu za ka yi kasan kaman kana da ciwon hawar jini wani na nan baka sani shi dai ka je hospital aka check blood pressure ka da farko aka check aka ga ah jinin kanga yana sama more than 140-90 to in haka nan na mu cewa kana da hypertension gaba dai an bar ka futa maybe wani na nan da ya shigo cikin hospital gaban shi na faduwa ya sai haka nan naka check bp an ga kamar bp mai shi na sama amma ba shi ke nuna mai shi yana da ciwon hypertension ba isa da right ya kamata yanin mutum ya zo ya check blood pressure shi ka bar ya futa for about 10 to 15 minutes shi ka check dai ka record the value of 140.90 to kasa yana bisa ka bar mai shi ya futa kaɗan kamar about 30 minutes ka kuma recheck in ka recheck in dai still kana samun wannan figure to yanzu za ka yi kace kamar mai shinga ya samu ciwon hypertension amma kuma kafin kuma ka karrafa kamar lalle kwa ciwo hypertension ga bai spread ya je other part ba ya kamata ka yi wasu labs mun zo mu yi wannan magana daga baya isa wan kamar symptoms ko abin da ke gura mutum ke da bp na farko ne yawanci ba su san ma suna da bp ba shi dai sun je hospital na biyu ko kaya ka samu wasu wasu symptoms dai da ba ka san kamar ciwon hypertension ba ne amma shi ne kaga kanka kullum wani na nan ciwon kai kullum mai shi na tashi da ciwon kai wani kuma ciwon kai shi ga ya rike maka wuya wurin wuyanka idonka kamar kana gani kana gani abubuwa biyu biyu ko kana yawan amai kan gane ko waɗanga abubuwan ga duka muna kiran shi signs of raised intracranial pressure wato waɗanga amai ciwon kai idonka kana gani abubuwa da ke nuna cewa akwai wani abu da ke tafiya cikin bodinka da ya zama na mun attribute shi to hawan jini to waɗanga na cikin symptoms da ke nuna cewar mutum yana da hypertension amma the good news is that ciwon hypertension in dai mutum kai ya kai abin da na fadi kamar da farko da na ce modifiable risk factors in kai ya ka duba abincinka kana exercise ka kiyaye shan sigari ka kiyaye shan giya ka minimize eh, gishirin da kake sawa cikin abincinka da sauransu dai to mutum ba za ka samu ciwon hepatitis shi dai kan nan fall anda waɗanda na nuna cewar su ne waɗanda suke da non-modifiable risk factor kamar family history wani na nan family shi suna da ciwon power jini to wannan na bayan da za ka yi kasan kamar familin ka na da shi sa kai da kanka ka take precautionary measures ka ta yin abubuwa ba ka yin abubuwan da ka san kamar wanga abu yaya ya bar ka samu ciwon hypertension amma ciwon hypertension in mutum ka samu muna da magani akwai maganin da za a sa ka kai ya zama na wannan ciwon hypertension ko hawar jinin na bai kawo maka cuta a nan gaba to in ka sa ka kan magani mun ta bari kana yin bp profile wato ka yi ta eh, auna jinin ka a gida ka ka sayi mashin ko ka je nearest pharmacy ka je kana cek bipinka da safe da rana da safe da rana ko da safe da damarance in ka kawo muna hospital muka duba muka ga kamar a yanzu dai ka eh, yana yi son ya yi normal ko dai muyi yi impressed with wannan results shi mu rage maka maganin da kake kai mu kawo ka dan har muka duba har mu zo mu cire ka kai amma inda muka yi maka labs muka ga kamar ciwon bp ne ya affect wasu organs of your body ba za mu cire ka kan magani ba domin muka cire ka kan magani zai kawo maka eh, babban cuta gaba isa ba mutum aka ce kana da ciwon hypertension ba shi ke gara ka same shi for life ba wani na nan ka same shi ne for life wasu kuma na nan based on yadda bodin ka zai respond kan magani mu ya mu ce ka bar magani a lokaci kaza ne muka yi impressed with the result menene complications ko menene cutar da bp zai ya kawo number one shine stroke in mutum ya zama na jininka ya yi yawa ya fi yadda ka zai handle mutum kai ka samu stroke don vessels da ke supply eh, kwakwalwan mutum vessels na wato pipe nan na kwakwalwar nan kanana ne isa abin da zai fari pressure wurin nan ya je sama kaɗan ya ya fashe to in ya fashe haka nan wasu part of ka ba zai ba za su samu jini ba in ba su samu jini ba wurin nan sun undergo muna kiran shi ischemia wato reduced blood supply to waɗannan part ya ya kawo wannan part of ka na ya mutu to in ya mutu bai ya function in bai fanshe mato mutum kaga kamar wannan part of your body nan da ya affected na ya shu au bakin ka ya karkace ko hannunka baka ka move hannunka ko kafanka wani sa'in kuma kai ka samu ciwon zuciya in bipin ka yayi uncontrolled kai ka samu ciwon zuciya kai ka samu ciwon kidney kai ka samu ciwon kidney wato ciwon koda ko ciwon liver ka sunan dai daban-daban isa a takaice dai abin da zan fadi ne mutum in ka san kamar ka ba ku da wani ciwon hawan jini alhamdulillah man ka sani waɗannan abubuwa da na fari kamar yawan exercise ka kiyaye shan giya kiyaye busa sigari sun likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su amin kai da likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a kai da likita bokan turai a mai da niyya sosai zan kai da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budar yabo ba ha badan budar yabo kurin waka dai dan su ce rayu an sake wasu na ga Allah rabi. ma Allah ya da ciwo amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci. aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a ya tallafe su likita ne za a ya rungume su ma babu bata ragi kai sakewa madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe ga hamza ya sake dawowa da wani matashi mai wannan larura Kau sunanka sai sunana Hamza Usman. Mhm. Eh, eh, a lokacin da kai na san kana fama kana da matsala na cutar hawan jini. Haɗe ma da cutar sikiri. A lokacin da cutar hawan jini ka je sama yaya kake ji. Eh, yadda nake ji ne lokacin da cutar hawan jini ya je sama to ina nervous kaga kamar ba ni cikin hayaci na ba ni cikin na yi nervous ban cikin kwanciyar hankali kaga wani abu na nan nan da nan don shi bar kai ran kai baci ko kana so ka overreact sa in ba ka samu ka concentrate ka kam kanka down ba shi daga kai wani overreact ko wani abu daban ya same ka ne kaman ka ya fara makarkata a gane in ba haka ko kuwa in ba wannan in ba kai hankali ba makai ka fari saboda abin ya je sama mm. shi ya ya bari baka da control kanka kanka eh, shi sa in kai da yake tana da wannan hawan jini da cutan shugan da yake in ka san wannan to kowane lokaci kana pay attention kana alert hankalinka kan kan lura da me ke faruwa da jikinka ba kwan lokaci ku bacin rai ne mm. na wani abu in ka ji shi yana sake maka kominka mm, fasalinka duka na sakewa kominka na sakewa to shi sa kaga kowane lokaci wani abu na nan in abin damuwa ne ko na ɓaci rai shi kana so ka janye daga zuwa wuri fuskantar da shi da wannan saboda akwai wani abu na ne in ka ji shi in ka ji shi kuma ka san ya dame ka to ya affect wannan system kallon duka eh, amma babu bai sa wani ciwon jiki ko ciwon kai da wasu yana sa ciwon kai a so dewa in hawan jinin ka in yana zuwa sama kowa da yadda nashi yake mm. akwai wannan nashi ina zuwa sama dashi sama to ka gani su diwa shi faɗi na jin kashi na sara to in kanka na sara su diwa to hawa jinin yana zuwa sama kenan to yana yi kuma in shuganka shi kirin in shi ma yana zuwa sama shi ma yana ya ja wancan shi kamar kan na ciwo amma sukarin shi ke jan shi ke kawo kake ke ciwo in ka ga alama eh abin gana kuwa wani mataki kake dauka eh ina ni hakan da su diwa eh. ina shan ruwa diwa mm. ina mai na samu ruwa diwa na kuma na zauna wuri guda na relax kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim kwayaniya da bakwar da ta gayyato mana. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama. A yau ma muna tare da Malama Sumayya Tahir. Matar aure ce uwa ce sannan kuma tana aiki a filin saukan jirgin sama da ke nan birnin Accra kasar Ghana. Salamu alaikum malama. Wa alaikum assalam majiya Hawa. To yau kuma wani abinci zaki dafa mana. Yau ci za mu yi miya agushi da tun shinkafa. A miya agushi ba mutanen Najeriya yarbawa ke cin agushi ba. Gana kuma akwai yadda mu muke yin agushin mu. daban yake da na najeriya ko dai irin na najeriya za su yi mana zan yi na ghana ne yadda ake yin shi dai duka guda ne amma na najeriya yin su daban na ghana kuma yin su daban menene bambancin su bambancin shine biyar najeriya suna yin nasu ya yi kauri ba su yin shi ya yi ruwa na ghana kuma na yin shi ya ruwa to yanzu me da me aka samu za a yi miya agushin nan miya agushin yi kina bukatan agushi kananan kifi da wadawa mamani shine kifi mai ware ganye ganyen gauta kike so ni alefo na nan ganyen da suna nan daban-daban akwai kiya ki yusu ma kuntumbe kuma ki da shi manja albasanki amonki tankuwanki da maginki abubuwan da kike ni kenan nan, da miyan agushi. Ba a sa mai nama ne? An sami akwai nama kin sa nama ko kifi ko wule abin da dai kike son ki yi skin yake da shi. To yanzu ya ake yin miya gushi. So farko dai in za ki miya gushi kin wanke agushinki ki ki gama da tomatoes ki fresh tomatoes da albasa da tankuwa shine pakoshito kin wanke duka shi ki sa cikin blender ki ki blend. Bayan kin wannan kin kare shi ki dibiya silva kan wuta ki sa mishi mai in ja za ki use in fry kuma za ki use ki sa mai ki sa man yayi zafi shi ki sa mamaninki ki ki kawo albasan ki ki zuba bayan albasan ya yi dan taushi kadan ki kawo tumatir gwangwani ki ya ki sa inda kina so in kuma ba ki so shi ki ya ki bashi aka ba ki sa tomatoes na konko ba ki dan motsa shi kadan shi ki kawo kananan kifinki da wadawa da da maginki ki sa shi dan motsa shi bayan kin wannan kin kare ki bar shi ya taba sakadan wani minti biyu ma ya isa shi ki kawo agushin da kika nika agushin da tomatoes da albasa da tankon da kika gama kika blend shi ki juya cikin kin juya shi ki motsa ki kawo ruwa sa ciki ruwan kuma ki sa shi dai idan yawa kadan sai ki musu bar shi yayi tabasa sosai in yi tabasa sosai in ya kusa dan kamar zai nuna sai ki kawo naman ki Kisa naman da kika zabke naman kuma an zaki zabke naman farko kin wanke naman in kika wanke shi she ki sa cikin soba ki dubiya kan wuta ki kawo spices ki kakadro da garlic ki da tankwa pakwashton ki ki blend shi da albasa she ki blend shi bayan kin blend kin kare she ki zuba bayan naman nan da kika jirka kan wuta so bayan kin dora naman kan wuta cikin silba ko kwanon da zaki dafa naman sai ki dauko shitta albasa tankwa green kananan nan ba green pepper ba kananan kananan nan mm. sai da albasa ko sai ki haɗa shi kuma ki markaɗa ki nika kwaso su ki zuba cikin nama sannan ki kuma sake yanka mai wani albasan in kina so eh. sannan ki sa mai gishiri da sauran ko eh, daga wurin ki sa mai gishiri in kina so magi kuma ni ki sa mishi wasu dan magi kadan ki bar shi ya tabasa har ya yi taushi sannan ki doki ki juya bayan miyan ki sheki bar shi bar shi ki bar nama cikin miyan yayi taushi sosai yadda kike son shi ya mhm. yi tabasa sosai to miyanki ya zaunu kina so kin kara kin sa ma miyan gishiri kin sa mishi dan gishiri kadan kare yawa dai too much kin sa gishiri dai kadan ya bashi taste kuma daga wannan shi kenan sa bayan kin bar miyan ya yi tabasa sosai shi ki kawo ganyen nan contemporary ne ko dai gauta ne ko dai alefon. ganye dai da kika san shi da wanda dai kike son duka ce ki yayyanka ganye farko ganyen kika yayyanka shi kin sa gishiri cikin ganyen ki sa ruwa shi ki wanke da shi ki wanke kamar su biyu ko su uku da gishirin sa'annan ah, ki doki ki sa bayan ki sa cikin miya ki bar shi ya tabasa sosai kamar wani minti goma zuwa goma sha biyu eh, lokacin miyan yayi ready kin ya ki sauke so daga wurin spices da kika nika kika sa ma nama zai ishi wannan spices miyan ko kuma kina bukatan ki saka wani spices in kina so amma ni dai na ga wannan spices da kika sa bayan nama ya isa kan nama ya isa ma miyan ya ba shi nine states ba lalle shi kin kara sabon spices kuma ba wannan ka kadro tankon nan tankon dai zaki duban dai bai yi miki ba kin ki kara tankuwa shi akwai shi tanko ko tankon gari kin ya kara amma sauran da spices ina ga shi no kenan ka kado da albasan da wangan yayi shi eh. kin ga mafi yawanci na amfani da spices turawa da ake sowa so na ga wannan spices da kike magana kai kai da kanka zaka markaɗa abin ka zaka nemi citta da garlic tafarnuwa kenan ah. sannan ka nemi albasa sannan ka nemi kori korin tankwa kananan nan sannan ka hada sai ka markada ka blend in ka blend ka kare sai ka yi amfani da shi cikin nama ah. yana kara ma nama wani abu ne eh, yana ba nama yana cire wasu kanni cikin nama kuma yana ba shi nine states mhm, yana ba shi nine states abincin da kanshi eh, yana ba shi nine states yana bar abinci kuma ya yi dadi mhm, wannan spices yana bar abinci ya yi dadi kuma in kina so in kika juye naman cikin miya kina so kin ya ki diba ruwan naman ki yada da ruwan naman kuma dan ki sa cikin miya mhm. ya bar miyan kuma yayi dadi eh in dai kina so ruwan nama don wasu kuma dai ba su so ruwan nama cikin miya aka me shi ya cire naman kadai ya sa cikin miya ma bai kara bai son ruwan mhm. haka ne na ma roman kuma ruwan naman na da fan kika sa cikin miya yana bari ya yi daɗi kuma fai. Ni a gushin Ghana kenan. Muna muna yin shi ya ɗan yi ruwa ba ya yi kauri ruwa amma ba ruwa kuma tumaci ba. Kuma ba ya yi kauri sosai kamar yan Najeriya da suke yin shi kauri kamar flo haka. To shi miya a gushin nan da me ake ci. Mm, miyan agushin ana cin da tuwon shinkafa ana cin da tuwo ana cin da banku ana cin da teba kuma sakwara ma kin ki ci da shi mm, tuwon shinkafa in dai za ki ci da tuwon shinkafa kin jirka silvan ki kan wuta shi ki sa ruwa kika sa ruwa ruwan yayi zafi ki wanke shinkafan ki sa mishi gishiri kadan cikin ya bashi taste wasu kuma dai ba su son gishiri ba su son gishiri cikin tuwon shinkafa man kina son kin ya kisa ya dan bashi dan taste sai ki wanke shinkafa ki ki juya cikin kisa ki juya cikin ruwan ruwan nan da kika jirka ki rufe ki motsa in ka shi ki rufe kai bayan kin rufe kai ya yi tabasa sosai har ya yi mai yayi taushi in yi taushi sosai yadda kike so sai ki tuka kin tuka shi kaman tuwo shinkafan ya gagamu kin tuka kaman tuwo bayan wannan sai ki rufe kai ki rufe kai kadan ya sulala to bayan wannan sai ki kwashe ki sassa cikin roba ki daddaure tuwon ki ya yi ready kenan tuwon shinkafan ki yayi ready to daga nan kawai sai a juye miyan agushin kawai a hada kenan tuwo yayi ready to kun ji yanda mu gana muke yin miyan agushin mu ana muka kawo karshen shirin mu ne da na gabatar hawa abdulkarim yau fani a sha tuwo Ga masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta